ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta liverpool ta lalasa manchester city a ci gaba da gasar premier league da ci uku da nema a jiya laraba adam lalana james milner da roberto firmino su ne suka jefa wa liverpool kwallaye a raga wanda ya maida ta bayan lancaster da ke kan teburin da maki goma a teburin lancaster ne ke kan gaba da maki 57 tottenham na biye mata da maki 54 arsenal da maki 51 manchester city da manchester united sun yi kunnen doki a maki 47 west ham na da maki 46 stoke maki 42 liverpool maki 41 southampton maki 40 chelsea suna da maki 39 everton ko maki 38 gare ta watford tana da maki 37 west brom na da maki 36 crystal palace maki 33 bournemouth maki 32 swan city maki 30 sunderland northwich da newcastle suna da maki 24 ita kuwa aston villa ita ke kashin baya da maki 16